Thunder Blows Online TV. Blows. Masu kallon assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan takaitacciyar hira da za mu yi akan wasu muhimman bayanai da kuma sasanci da wani bawa Allah yake so yi akan wannan takaddamar da aka yi tsawon sati guda ana yi tsakanin 'yan bangaren gwamnati da kuma 'yan bangaren distinguished sanata kabiru garba mafarafa akan ikirarin da ake cewa gwamnatin jihar zamfara ta saiwa distinguished sanata kabiru garba marafa gida ta hanyar amfani da dukiya al'ummar jihar zamfara muna karɓar bakuncin malam umar hassan kuma ba bako ba ne malami ne na addini ko mai addini hidima ya shigo ne domin ya yi bibiya akan wa'annan takaddama ko kuma wannan takaddama wadda ake tsakanin abdurrahman mamanu da kuma malam aminu jelani wanda kowannen sai yana kariya ɗaya daga cikin ɓangarorin nan guda biyu da masu ikirari da masu inkari malam ya ce shi ba ya shigo domin ya goyi bayan wani ɓangaren ba ne amma akwai bayanai na haƙiƙani kuma sahihai wa'anda shi na shi bincike da kuma abin da ya bayyana gare shi ya tabbatar da kuma matakan da ya kamata a ɗauka domin kai ƙarshen wannan muhawarar da ta kaddamar da ake malam mune maka barka da shigo a cikin wannan shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana ana Sani an kan zan jagoranci wannan tattaunawa ko ba ta da bata lokaci ba kai tsaye za mu shiga cikin wannan gajeruwar tattaunawa a malam ka saurari takaddama tsakanin Abdulrahman Mamanu mm. wanda shi ke kare bangaren gwamna mai ci yanzu wato honorable bello matawallan maradon da kuma kalaman mala Aminu Jelani wanda ɗaya daga cikin ahalan siyasar gidan distinguished senator Kabiru Garba Marafani. Shin ga bayanansu gaba ɗaya wace irin bibiya ko tsokaci za kai? To alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Uh, ah, Dr. Anas abinda muka sani uh, malamai mm. a cikin al'umma su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya samar domin daidaita al'amurra da saita su da kuma jan hankali da tsayawa tsakiya wajen ganin cewa al'amurra sun tafi duk wani cece kuce da rashin fahimta ya kau a cikin al'umma. To alhamdulillah duka na saurari abubuwan da suka gudana. Shi Alhaji Audu Mamanu hmm. bayanan da ya yi shine cewa gwamnatin jiha karkashin jagorancin Dr. Muhammad Bello Matawallan Maradun hmm. ta sai ma a mai girma sanata kabiru marafa gida wanda ba zai kasa miliyan 80 ba a cikin garin gusau kuma a cikin bayanan shi yana cewa shi har ya ci la'ada so kaga ga abin da hankali ke ɗauka duk wanda ya faɗi haka za ka gamsu cewa an yi to kuma lura da cewa halin da jiha zamfara take ciki na rashin tsaro da halin masu gudun hijira duk wani mai hankali zai yi mamaki a ce gwamnati ta ware wannan zunzurutun kuɗi ga wanda shi ba ya buƙatar wannan abin ya fi ƙarfin wannan abin yauwa a ce an masa irin wannan hidima kuma ya karɓa to a wannan lokaci hankalin kowa zai tafi akan an yi abin da ba daidai ba to abin da malam aminu jelani ya yi abu ne wanda ya kamata a ce majalisar malamai ko mai zaman kanta ko wacce gwamnati ta kafa ta aiwatar domin abin da alkur'ani mai girma da kuma tsarin shari'a suka tabbatar shine wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma idan aka samu bangarora guda biyu dukansu musulmi ne suna jayayya suna faɗa kan wani abu an samu rashin fahimta to a shigo a yi sulhu a tsakanin su to malam aminu jelani a fahimtar mu sai ya ga cewa bari ya tuntuɓi distinguished senator shin abin ya faru a fahimta kuma mafhum na zancen shine mai girma sanata ya isar masa da cewa abun nan bai faru ba me zai nuna wannan karina abin da ce ma karina shine abin da ya faru wato ga makulli idan ainihin cewa an sai wannan gida an hannun tamin da dukiyar al'umma wanda ni ban bukatar wannan kuma mm. rashin adalci ne in karba mm. to don Allah a yi nazarin wani malami ne wanda a duniyar zamfara a duniyar musulunci an yadda da mutuncin shi an yadda da kamantawa shi to ga makullin gidan ka kai mai shi kuma ya mayar da shi in an samu shaidu tabbatacce to sai ya mayar da shi zuwa ga gwamnati bana bukata a je a mai baitul mali da dukiyar nan a yi ma mabukata a taimaki al'umma to sai zama cewa hanyar tabbatar da abin ya faru ko bai faru ba shine albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara wanda ya yi da'awar cewa kaza na shi ne to zai kawo shaida misali bangaren gwamnati sai su kawo shaida tabbatacciya rubutacciya da duk ka'idojin da aka bi har ya zan cewa lalle lalle gwamnati ita ta sai mashi wannan shi kuma da ya mai kadda makulli idan har gwamnati tabbatar tabbatar da wannan shi kuma abin da zai wanke shi shine idan ya yi musu to sai ya rantse to yanzu ana jiran bangaren gwamnati su kawo shaidunsu na cewa lalle an sai mashi wannan gida ko da rantsuwa ko da tabbatar da takardu waɗanda aka yi yarjejeniya har yanzu dai mu a abin da muke saurare mun ji shiru to shi kuma yanzu makullin ya hannunta ya ce a mai kuma har yanzu shiru to kaga a takaice sai mu ce abinda malam aminu jilani sabon fegi ya yi daidai domin da ya zo ya yi magana cewa ya tuntuɓi sanata ga kuma makulli ya mai kat to kaga ina ganin ce ku ce ya kare mm. to sannan ni a fahimta ta idan har gwamnati tana tunanin ya kamata ta tallafa ma wasu da gidaje da sauransu to ya kamata a duba cikin jinsin shugabanni waɗanda sun daɗe suna hidima wa al'umma amma ba su da gida sai a sai masu ba irin sanatoci ba na biyu a duba cikin malaman addini waɗanda sun daɗe sun sadaukar da rayuwarsu suna taimaka addini hidima amma watakila ba su da gidajen ko kuma suna da amma gidan bai kai ba a wannan duka iya tunawa akwai lokaci da mai daraja gwamna ya taɓa kafa mu shaida da ni da wani ɗayan ya rasu ya ce ku zama shaida idan Allah ya bani mulki na zama gwamnan jihar Zamfara da malam wani da malam wani da malam wani zan gina masu gidaje saboda matsayinsu. gwamna bai ci Dr. Bello Muhammad Matawalle hmm. mu biyu ne shaidun kuma su malaman sun san da haka amma ni ina raye ɗayan ya rasu ina fata ka fahimci wannan to kaga mu a irin namu tunani da irin da nisan wannan sai in ga a ah, ai da irin su ne to zan fito ni in tsaya tsakiya in bada kariya cewa ai irin waɗannan malaman da bautawa al'umma da suka yi da hidima wa addini to in an masu haka an can sun cancanta kuma irin gidajen su za ga an hada da makaranta an hada da masallaci an yi kaza to sai aka ce sanata marafa ka kowa ba zai ji abin yayi masa daɗi ba to amma yanzu in muka kalli wato yadda abun suke tafiya tsawon sati guda ana cece ku ce ba a kawo shaida ba to sai mu ce sanata malafa kenan dai shi ya sai abi ne to ganin an ɗan wannan lokaci dr anas sai na yi da sabon bidiyon mamano na azabila wata hujjar ce wadda za ta tabbatar har yanzu na dubi wannan eh, shi ma eh, sabon bidiyon duka na bibi abubuwan babu sabuwar hujja din mm. amma abin da nake so in ci anan shine dr anas wato lokacin da niga abin yi tsawo mm. sai na nemi ɗaya daga cikin magadan da su ne wato suka sai da gidan sai na neme shi na ce masa kai gidan nan naku me gaskiya tsakaninka da Allah shin gwamnati ce ta sayawa distinguished senator Kabiru Marafa gidan nan ko kuwa a'a shi ya sai abi ne daya na ce na biyu tambaya ta biyu nawa kuma kuka sai da gidan sai ce to tsakani da Allah tsakani da Allah malam ba zan ɓoye maka ba sanata marafa shi ya sai abi ne ya ce a account ne ma an kaso a sa kuɗin to amma account ne irin wannan huge amount of money ba su saba shiga ba don haka sai aka sa ga na ɗan uwan shi shi da yake eh, wato yana business ya ce saboda haka ga shi ya sai abi ne sai ni ce to tambaya ta biyu nawa ya saye shi aka sai wannan gida gare ku ya ce miliyan tamanin kuma shi ya sai abin shi to kaga sai ni ya zama cewa wato wajibi na ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato idan an samu jayayya irin haka to a zo a tsaya tsakiya a yi sulhu a tabbatar da adalci sannan shi shek ahmad umar kanuma kowa ya san cewa lalle ba zai goyi bayan rashin gaskiya ba yanda an ka miƙa makullin nan gare shi wallahi ina tabbatar ma rantsuwa da Allah in ta tabbata haka ne zai mayar da makullin nan domin a mayar da duki al'umma a taimaki al'umma to sannan in kuma haka ma ne ko ku a'a mutum ne ya sai maka wuri da dukiyar shi ta kai ne ba ta al'umma ba ko kuma a'a da shi shugaba Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama zai iya tallafa ma waɗansu masu amfani ga al'umma to shari'a ta hana kuma in ka taimaki wani in har taimako ne kuma ka biyo da cutarwa allazina yunfiquna amwalahum thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha haka alqur'ani yace wanda suka ciyar da dukiyarsu kuma daga baya basu cutar ba ba su yi gori ba Allah ce to lahum ajruhum inda rabbihim za su samu cikakkiyar lada da sakamakon su a wurin ubangijin su saboda haka ina kira ga duk wanda ma zai ma wani wani alkhairi to ko da wani sabani ya shiga tsakani dan Allah kar a gori ya ku jama'a musulmi kar a yi gori kuma kada a ci wutar kamar yanzu sai ya zama cewa shaddan nan da kasa dokta sai zama ni sai maka ita ba wanda ya sani sai eh, ka zo kana bubbudawa ka zo zaka wuce sai ni ce Allah sarki ai ban azza shaddan nan giznan nan za ta yi ma kyau ba sai a ce ah ya kai kasan haka ce ani na sai ta bashi to ka gani na cutar da kai duk kwamban da kake duk abin da kake yi yanzu duniya ta san cewa kai baka iya sayanta ba baka da kila wadatar sayanta a ni ni sai ta baka to shari'a ba ta bukata irin wannan don haka Dr. Anas kamar yadda ainihin kaji na faɗa a farkon zance na tabbas wannan ce ce kuce al'ummar zamfara ba su bukata ta al'ummar zamfara suna wato fatar ya zama cewa ita gwamnati ta samu nagartattun al'umma waɗanda in za su yi magana su yi magana su auna ta ma'auni na ilimi na shari'a ma'auni domin shi halshe da kake gani matsala ne mm. sannan kuma su riƙa yin zantukan da za su jawo ma ita jihar zamfara da mai daraja gwamna wato soyayya ba ƙiyayya ba ina fata an fahimta mm. yau in babanka ya yi kyauta kai ka san ya yi kyautar sai ka dawo sai ka goranta ma wani cewa ai inda ba mahaifinmu ya maka kaza ba to yanzu me kake haddasawa wani sako kake isawa ga al'umma wannan baya da amfani to balantana abinda baya da tushe balle makama saboda haka malamai mu ji tsoron Allah idan irin wannan cece ku ce na tasowa kada mu yi shiru lalle mu fito mu faɗi abin da ya kamata domin mu calling attention kowa ya dawo hayyacinsa wannan shine to malam muna godiya da ka samu dama ka halarci wannan shirin domin kuma shiga tsakani da kuma yawan bayani wanda muna fatar kila daga wannan bayanin naka a kai karshen wannan ja'in ja da muhawarar da ake tsakanin wa'annan bangarorin amin amin a madadin dukkanin wa'anda suka saka hannunsu domin ganin wannan shirin ya zo muku ni ana sani an ka nake ce muku masu Thunder Blows Online TV. Thunder Blows.